والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتيق بنكراتم من للتاكم القوائد المطلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نمال محمد بن صالح العثيمين ألا يجدن صدرهما زام تاشي أشافنا أشرين دبير ƙa'ida ta biyar a ƙarƙashin siffofin Allah maɗaukaki mala yake cewa alƙa'idatul khamisa ƙa'ida ta biyar asibatus tubutiyya siffofin Allah da ke tabbatar wa Allah abin da ya kamace shi tanqasimu ila qismaini sun kasu gida biyu zatiya akwai sufofin da suke da alaka da gundarin zatin Allah wa fi'liya da kuma waɗanda suke da alaka da ayyukan Allah fadzatiya sufofin da ake cewa zatiya wanda suke da alaka da zatin Allah هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها su ne da tuni Allah bai gushe ba kuma ko nan gaba ba zai gushe ba yana mai siffatuwa da su ba wani lokaci daga cikin lokuta da zai zamanto ubangiji bai siffatu da su ba a kowane lokaci ubangiji ya siffatu da wannan siffofi su yake cewa siffofin zati kal ilmi kamar ilimi ba sanda za a ce ubangiji su wata wata'ala bai siffatu da ilimi tintini har yanzu hannan gaba ba san da ba haka yake ba wal qudra haka ma iko sifa ce ta zati da take da alaka da ubangiji tintini har yanzu hannan gaba ba san da za a ce ubangiji subhanahu wata'ala bai da iko a kowane lokaci ikonsa tabbatacce ne sabanin bayi sai ka tarar da da ba su da ikon yin kaza daga baya suka same shi so da ko da yake maka cewar sufofin zati na bayi sun sha bamban da sufofin zati na Allah subhanahu wata'ala wasam haka na ji sifa ce da Allah ya siffatu da ita ba san da bai siffatuwa da ita saɓanin sifar bayi ta ji za ka zama kana da jin kuma waye gari ka rasa shi shawa da da yana ji tun da ya sankarau ya daina ji tun da ya da ya daina ji tunda suka yi hadari aka bige shi a kunne idena ji ko tunda wani ya kai mata duka shikenan ya rasa ji to shi ubangiji subhanahu wata'ala sifarsa ta zaci ba sanda take wato gushewa wal haka na gani sifa ce ta zaci na ubangiji subhanahu wata'ala da a kowane lokaci ya siffatu da ita sabanin sifar eh, ganin bayi zaga mutum da yana gani ana cewa wani da gani kamar kamar mekiya ko kamar kaza ana siffata shi da gani ko mai nisan abu yana hango shi matuƙar nisan bai tsananta ba kamar sai a wayi gari kuma sai ma yana shashafawa zai ji abu in ya ga abu daga nesa aka ce ga kaza nan sai ka ji wato yana ganin cewar ai ba shi bane ko an ce me wancan sai faɗi saɓanin abin da wato an aka tambaye shi wannan yake tabbatar da cewar gani ya disa shi yanzu babu shi kamar da to ubangiji subhanahu wata'ala sifarsa ta gani ba ta gushewa tattare da shi kuma ba ta raguwa daga yadda take wal izza haka buwaya girma na isa ubangiji subhanahu wata'ala a kowane lokaci haka yake ya siffatu da wannan siffa ba sanda ba zai zama tare da ita ba sabanin bayi da kana Allah sarki kai ma taka kake sai kuma wai gada cewa wannan wanda ya taka ya taku ka samu wato isa da buwaya kafin kuma lokacin za ce eh, Allah sarki da ne yanzu ba haka ba yanzu shi ma ta kansa ake bi to da ka to ubangiji subhanahu wata'ala sifarsa ta buwaya sifarsa ta isa da girma a kowane lokaci tana tare da shi ba kuma ta gusewa wal hikima haka na sanin dacewar abubuwa yadda ya kamata abu su kasance ko su gudana ko su tafi to ubangiji subhanahu wata'ala kowane lokaci abubuwansa da yake da hikima yake sabanin na bai sai ai wani abin ka tambaye shi wai me yasa kai ka shi ma da kawai na ga yi shi ma da in bai san abin da ya sai to ubangiji subhanahu wata'ala komai nasa da yake da hikima yake sifa ce da ta tattare da take tattare da shi babu wani lokaci za ta zo ba ta tare da shi wal haka na ɗaukaka. da ɗaukakan matsayi da ɗaukakar zati ubangiji subhanahu wata'ala sama da kowa yake saɓanin bayi su ko haka ta su sufar take ta ɗaukaka ba za ka iya samun su da ita wani lokaci kuma ka sun rasa ko ka da mutum na ɗaukakar matsayi amma a ɓangaren halitta na zati tauyayye ne shi ƙasƙantacce ne bai da ɗaukaka to amma ubangiji subhanahu wata'ala maɗaukaki ne maɗaukakar zati ɗaukakar safa duka ubangiji subhanahu wata'ala da na matsayi sama yake da bayinsa wal azama da girma wanda wato an ya fifici na kowa wa min hasifatul khabariya har yau daga cikin sufofin zatin Allah akwai sufofin da suke da alaka da abaka labarin su gaya maka su za akwai su ka yadda da akwai ka ba da gaskiya ka miƙa wuya mala ya ce kalwajihi kamar fuska Allah ya ce wa ya buƙa wajihu rabbika fuskar ubangijin ka za ta tabbata ma'ana zatinsa zai tabbata domin siffa ba ta tsaya ba mai siffa mai fuskar siffar fuska ba ta tabbata ba mai fuskar ba so da haka zatin ubangiji da fuskarsa za su tabbata sauran dukkan abubuwa kuma za su kau so da haka to anan Allah subhanahu wataala ya ba da labarin yana da fuska ka yadda yana da ita irin wacce ta dace da shi a matsayinsa na ubangiji da isa da kowa da kowa ba irin fuskokin bayansa ba kaskantattun bayi wanda suke gajiyayyu kasassu su da ka to yadda da wannan da mika wuya ce yana daga cikin zatin Allah yana da fuska ka yadda wal yadaini da hannaye Allah yake faɗa game da Yahudawa da suke cewa yadullahi maghlula hannun Allah a danke yake rowa yake da shi baya ba da abin da yake da shi Allah ya mai musu da martani yace bal yace bal yadahu mabsutatani a hannayen Allah subhanahu ta'ala buɗaɗɗun hannaye Allah ce su ne suke da wato anin dankakken hannu gullat aidihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani a su ne aka yi su masu dankakkun hannu suke da rowar ba da abin da suke da shi domin duk duniya ba marowaci irin ba yahudi amma Allah subhanahu ta'ala. hannayensa buɗe suke yana bai wa bayi dare da rana ya ba wani da yawa ya ba wani kaɗan da hikimar da ta dace na wato sanin yadda ya kamata ya bayar saboda haka wannan yake nuna cewar Allah subhanahu ta'ala yana da hannaye biyu kuma dukkan hannayensa dama ne ba irin na bayansa ba dama da hagu su akwai na kazanta akwai kuma na yin abubuwa masu daraja ka yadda da wannan labarin da Allah ya bayar na cewar yana da hannaye shine zaman lafiyarka kakka kore masa abin da ya tabbatar wa zatinsa don baka kai shi sanin kansa ba kamar yadda baka kai shi sanin kai kanka ba ma sannan kuma Allah ya ce wal ainain malaka ya ce wal da idanuwa Allah ya ba mu labarin ina da idanuwa Allah yake cewa tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir jirgin ruwan annabi Nuhu da muka tseratar da shi annabi Nuhu da wanda suka ba da gaskiya da shi a cikin jirgin jirgin yana gudanawa da sawar idonmu har aka yi ruwa aka gama na ciki ba su halaka ba ba su shiga wani hali mawuyaci ba waɗanda ba sa ciki su da aka halaka Allah ya ce jaza'an liman kana kufir sakayya ga wanda aka cewa izgilin da aka cewa annabi nuhu to shi ma ya ga sakayyar haka ce wanda suka masa izgili sun kwashi kashin su a hannu to Allah ya ce tajribi a ayunina wannan yana nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana da idanu guda biyu da ya ba da labari a kai kuma manzansa yake cewa wato dujal ina da wato ainihin ido ɗaya ɗayan a talitse yake kamar ka talitse inibi ya tsiyaye ɗayan shi ne mai gani ubangijinku kuwa ba mai ido ɗaya ba ne kaga sai tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa alkur'ani shi kuma ya tabbatar masa a hadisi to wannan labari aka baka don ba wanda ya ga zatin Allah bare ya san yadda yake amma shi da ya san kansa ya bada labari to yadda ka bi abin da ya faɗa shi ne zaman lafiyarka ka tabbatar masa wannan siffa ta zati ta wato ainihin ido mala yace wal fi'liya ya gama bayani akan sufofin Allah na zati yace akwai kuma sufofin da suke na aiki su waɗannan na aikin da ce ta ta'allaku bi mashi'atihi su ne waɗanda suke da alaƙa da nufi da san yin abu na Allah subhanahu ta'ala in sha a fa'alaha in ya so sai ya aikata waɗannan sufofin wa in a lam ya fa'alaha in kuma bai nufa ba bai so ba sai ya ƙi yinsu kalistiwa kamar daidaito alal arshi akan al'arshi wan nuzul da sauka ila sama'i duniya zuwa ga saman da tafi kusa da bayi hadisi ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar duk daren duniya ubangiji subhanahu wata'ala kan sauka saman da tafi kusa da bayi yana cewa waye mai neman gafara ta an gafarta masa waye mai roƙo na kan bukatar sa biya masa to wannan wata sifa ce ta aiki da ike yi sauka aiki ce yana yi sanda ya so yadda ya nufa da kuma zai so zai iya ƙin saukar ba ko mai cewa da shi don mai baka sauka ba haka daidaito shi ya fada ce arrahmanu alal arshi stawa ubangijinka ya daidaita akan al'arshi to daidaitan nan yana yin sa sanda ya so daidaita in ya so sauka kuma zuwa ga saman tafi kusa da bayi ya sauka wannan abin da yake yi yana da alaka da nufinsa da ganin damarsa in ya so ya yi in ya so ya ƙi to wannan su ake cewa sifatul fi'liya siffofi na aiki mu ma bai za ga a matsayin mu na kasassu gajiyayyu muna da irin waɗannan siffofin za ce wane ya zauna wane ya tashi ko ai ka ba magana ba ce ta bakin jikinsa ko faransa ko tsawonsa ko gajartarsa a magana ce ba ce ta wacce yake aiwatar da wani abu ko yake aiwatarwa wane ya kwanta wane ya farka ko to duk wannan sifa ce ta aiki to ubangiji subhanahu wata'ala yana da sifofi na aiki da suka kamace shi suka cancance shi a matsayinsa na wanda yasa da kowa da komai waɗannan sifofin na aiki sun yi sha bamban da na bayansa domin shi babu abin da ya kama da shi mana yake cewa su waɗannan sifofin bayan su sai ce wa qad takunu sifatu zatiyya fi'liya akwai kuma sanda yakan yiwu sifa ta zama tana da alaka da zatin Allah kuma tana da alaƙa da aiki na Allah bi itibarai ne ta wato ainihin mahanga biyu ko kace bisa la'akari biyu kalkalam kamar magana fa innahu bi itibari aslihi ice idan ka kalli wato zance a bisa la'akari da asalin tushen magana sifatun zatiya sifa ce ta zatin Allah siffa ce ta zatin Allah shi tun can kuma ko da lokaci ba sanda ba zai zama mai yin magana ba yana yin magana wannan siffa siffa ce ta zaci ta shi siffar zatin sa yana yin magana li'anna Allah ta'ala domin Allah madaukaki lam yazal bai gushe ba wala yazal kuma ba zai gushe ba nan gaba mutakalliman yana mai yin magana idan ya nufin yi wa bi tibari ahadil kalam in kuma kai la'akari da magana a bisa kun san da magana take faruwa ake yin ta sifatun fi'iliya sifa ce ta Allah ta aiki saboda ba koyaushe yake yin magana ba sanda ya nufin yi yake yi kamar yadda ya zanta da annabin Musa kamar yadda ya sanar da eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bayanin sallah da zai kawo mana bayan mala'ika Jibril ya kai shi yace to nan fa ni ne inda zan tsaya kira daga nan ba ni da ikon karawa gaba kai ci gaba aka gaya masa ga sallah suka zanta da ubangiji kaga sanda ya zanta da annabi Musa ba sannan ne ya zanta da annabi Muhammad ba sanda ya zanta da annabi Muhammad ba sannan ne ya zanta da annabi Musa ba to wannan zancen da ida annabi Musa ya zama sifa ce ta aiki a san da yake yi wannan zantawa da ya annabi muhammad ta zama sifa ce ta aiki a san da yake zanta da annabi muhammad amma ka kalli asalin magana siffarsa ce ta zaki tintini kuma yana yi san da yasu an fahimta ku yace to ka kalli wannan siffa ce take wato anin zatiya iliya in ka dawo ga bayin ma haka ne wani asalin halittar da Allah ya masa mai magana ne ba kurma bane ba bebe ba ne to kuma ba yana nuna cewar kullum ka zo ka da shi kamar rediyo ba zuba kawai yake ta yi ba haka ba ne in ya so yin magana zai in bai gada ma ya ce ah yawa na kaga shuru ko ba dan baya magana ba ko to Allah subhanahu wata'ala sifarsa ta zati ta magana sifa ce zatiya sifa ce fi'iliya to da haka to akwai sifar take da wannan mahanga guda biyu sannan ya ci gaba da cewa li'annal kalama ya ta'allaku bi mashi'ati domin ita magana ko shi zance sifa ce wacce take da alaka da nufi na Allah ya takallamu mata sha'a yana magana a san da ya so ma sha'a da abin da ya so faɗa shi yake faɗa kama fi qaulihi ta'ala kamar da yake faɗin Allah madaukaki kamar da yake cikin faɗar Allah madaukaki innama amruhu haƙiƙa al'amarin Allah idza arada shay'an in yi nufin wani abu ya faru an ya kula lahu kun fayakun cewa yake da abin zamo nan take sai ya zamo ashe kaga sai ya nufin faruwar abin sai ce da abin zama kaza sai kuma ya zama ashe zancen in yayi nufin yi ne yake ji wannan ita ce aya ta 82 cikin surati yasin mala ya ci gaba cewa wa kullu sifatin ta'allaqat bi mashi'atihi ta'ala dukkan sifar da ta zamanto tana da alaka da nufin Allah madaukaki fa innaha tabi'atun li hikmatihi to wannan sifar tana biyin hikimar ubangiji ne hikimar da za ta sa i magana in ta faru sai yayi wannan magana da za ka tana da hikima da abin da wato ainihin ya nufa wa qad takunu al hikmatu lana siffa ta eh, wato abin da ya shafi hikima ta yin zancen Allah subhanahu wata'ala za ta iya kasancewa mun san wato hikimar waƙat na ajizu an idrakiya mai yiwuwa kuma katarar mun gagara gano hikimar da ta sa haka sauran abubuwa da Allah subhanahu wata'ala yake wanda suke da alaka da ga hikimar ta sa'i ka iya ganewa ka iya ko baka gane ba wani abu ma sai abin ya wuce da tsawon lokaci sai gano a ah, ashe ka ga hikimar da Allah yake nufi da yin kaza iya zama na da ban sani ba sai yanzu na gano ka saba kana abu kaza kana abu kaza ko rana kaza sai ka kaki ayi ayi ce kai yau ba za ka yi sai kuma wato ana daga baya sai ga rashin yin abin ya zama wani alkhairi a kaga ashe akwai da abin da Allah yake ne kaga abin da na saba amma na ki misali abin da ya faru a yan kwanakin nan na hatsarin wato anin farba mutane a masallaci akwai mutumin da yake nan kawo ya shafe shekaru bai je masallacin gidan sarki ba da kuma bai da masallacin da ya wuce shi amma a ranar sai zo yake ga makota to za mu yi sallah a cikin gari mun tafi masallacin gidan sarki aka ce to Allah da da kai lafiya sai ga wasu aka da da ita bai san hikima da ta sa rana ya ce canza shi ba sai bayan ya tafi su ma waɗanda yake cewa su ya tafi suka san hikimar da ta sa Allah ya tura shi ko kwanansa ne ya kare lokacin tafiyarsa zai tafi shahada in Allah ya so ya an gane ko to haka abubuwa suke faru duk wani abu na aiki da ubangiji yake yi a sanda yake aiwatar da shi to da hikima ko kai ba ka gane ko ba ka gane to sannan da ya ci gaba da cewa lakin na na'lamu ilmal yaqin sai dai muna da masaniya masaniya wacce take ta sakankan cewa annahu subhanahu turaqiqa Allah tsarkakake la yasha'u shay'an illa wa huwa muwafiqun lil hikma babu wani abu da zai nufin faruwarsa ya so a wasa face abin ya dace da hikima ko mun santa ko ba mu santa ba kama ya shiru ilaihi qauluhu ta'ala kamar yadda faɗin Allah maɗaukaki yake nuni ga haka wa ma sha'una Allah ya ce ba komai kuke nufa kuke cin masa ko ku same shi ba illa an ya sha Allah sai idan Allah ya nufin abun ya faru ko kuma wannan abin ya so ya afku inna Allah haƙiƙa Allah kana aliman cikakken masani ne da abin da zai faru da wanda ba zai faru ba cikakken masani ne da abin da ya so faruwarsa da wanda bai so ya faru ba hakiman mai hikima ne a abin da ya so ya nufa ko ka san hikima kai ko baka sani ba shi ya san kayansa to wannan shine bayanin da malai mana na cewa ya kamata ka sani sufofin da Allah ya siffata da su akwai na zati akwai na aiki akwai sanda sifa takan iya zama ta zati ce kuma ta aiki ce kuma duk wani abu da Allah ya yake da nufarsa da bangaren sifofinsa na aiki to za ka tarar akwai hikima tattare da abin ka iya sanin ta kai bawa mai yiwuwa kuma ba lalle ka sani ba to wani shine bayanin da malamin a wannan gaba Allah ya saka masa da alkhairi abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kurkure ko tuntuban harshe Allah ya yi